Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a. Ina wa masoyana na faɗin duk duniyan nan fatan alkhairi a yaushe masu kallon fina-finanmu musamman kunnen kashi da malamin mata. Saboda haka kuma ga wani sabo da zai zuwa muku mai suna ke magajiya ya ne wanda za mu rinka ɗora muku shi duk ranar laraba da misalin karfe tara na dare a mai sana'a bakwai. sannan kuma za ku rinka kallon sa a mai sana'a Kano TV. Bayan haka kuma 'yan downloading masu tura mana fina-finai a cikin kwamfutarsu suna siyarwa musamman masu tuttura mutane. Ba mu hana ku ba domin me mu gudu tare mu tsira tare. In har kun yadda ku abokanan sana'ar mu ne kuma kun yadda da wannan sana'a ce. Kar mu je mu tarar da kwamfutarka kana tura mana fina-finai musamman kunnen ƙashi. Season 4 ga kuma malamin mata season 3 ga kuma ke magajiya ya ne wanda za mu rinka ɗora muku shishi kuma ranar laraba da misalin karfe tara na dare ku tabbatar kowanne a cikin kwamfutarsa ya mallaki wannan fasta kada mutum ya je rinka tura mana fina finan mu ba tare da wannan fastoci ba muna sanar muku ne domin mai mu fita hakkinku kar ku gaba a kyauta muku ba mun gode sosai kamar yadda ciyaman ya yi bayani wannan gargaɗi ne daga masu sana'ar downloading wayanda suke sawa a kwamfuta suke turawa ake ba su kuɗi to muna gargaɗin ku kuma ku siya ku ba mu kuɗi saboda sai kun siya shine gobe za mu samu mu yi wani kuma muna da matsala da mutane na wajen Kano inda ba Kano ba kenan sauran jihohi wasu jihohin da yawa ba sa siyan kayan mu to gargaɗin da muke muku shine ku daure ku sai wa'annan fastocin saboda mu zauna lafiya ba tare da sai an zo an kama wani ba akwai wurare da yawa na jihohin Najeriya da muke da wakilai misali wakilai wayanda muke kasuwanci da su suka san mu suke siyan kayan mu to ku tuntuɓe su don ku samu wayannan fastoci a gurin su ke magajiya ya ne kunnan kashi season 4 malamin mata season 3 ku daure ku siya don a zauna lafiya abu doka a zauna lafiya idan kunne ya ji jiki ya tsira sannan bayan haka masoyanmu ina muku fatan alkhairi kuma ina ganin sakonninku na gode sosai kuma sannan in kuna son fina-finan mu rinka zuwan muku a wayoyinku musamman wanda yake kalla a YouTube. Sai ku danna mana ƙararrawa sannan kuma ku yi mana laikin Duk kuma wani saƙonni idan kuka yi yana zuwan mana. Mun gode, mun gode. kaga kaga duk ai tun da muke tafiya a cikin ta muke tafiya fa din nan da kake gani duk yankin sa ne ai Kaga ni eh. ko yawa ai daman na gaya ma wannan riba kafa ce ai kaga daga nan inda muke abin da inausa can inda muka taso eh. duk gona ta ce ga wata bishiya can kana hangowa yawa to ai ita ta iyaka da wajen yawa to eh. sauran da yan uwana ne eh nan din da yan uwansa ne eh malam ado matso mana eh matso to kaga eh. daga nan ka gani na gani abinda da ya haka nan baya haka can iya ganin ka ga can kaga daga wajen turken nan ga wata bishiya can ta darbejiya a gurin to ai zuwa nan da ita ta yi iyaka ta zagayo shine ta dawo inda muka biyo din nan da a cikin ta muke ai waje yayi gonar eh. babban gona ce tayi wallahi eh. tayi a ah, malam ado na'am ina jin ka dai ga gona ko a ana ga gona tayi oh, alhamdulillah ah, alhamdulillah to eh. abinda nake so da kai za mu je gida a yi ciniki a bani kuɗi a yi duk rubuce-rubucen da ake yi haka za a yi kuma ina neman alfarma guda ɗaya to na'am amfanin gonan nan da yake ciki Na'am. ina jin ka idan an gama ta zama taku ina son sai an cire shi gaba ɗaya sannan ku karɓi gonar ku karka damu yayi wannan abu ne mai sai. alhamdulillah na gode Allah ya saka da alheri Barakallah. to yanzu sai mu tafi to malam ado ka tsaya ka yi magana yadda abubuwan nan kaga dai da wajen nan yake mm. can baya da kake gani din na yan uwansa ne in Allah ya arzikin ka anan yake sai ka gani ba wannan magana ake ba yayi daidai malam koyi eh, abinda ka faɗa haka ne to ai kuma ne Allah ne kai ka sani ba na cikin wasa a'a duk abin da na kama sai an ce san barka to alhamdulillah ba komai yayi to shikenan da je gida abin da ya sa na tara ku in sanar da ku magana gonan nan. Gonan nan an samu mai sayanta, kuɗi kawai za a kawo. Saboda haka kar ku ji da wai ana ka an kawo kuɗi ku dinga cewa na ne, kai daman ka sani. Ku ne ba ku san magana gonar ba shi na gaya masa. Wannan gona zan sayar da ita ne domin sai wata wacce ta fita. Kuma wacce ta fitan nan in Allah da akwai alheri. dan babbar gona ce da nake ganin in an sa wannan karamar da zan sayar a ciki ma sai ta dauke yanzu magana sayar da gonan nan da aka yi sai da aka sayar da ita ai alheri ne itan karo ka bari ya wuce ka idan alheri ya same ka kana da hali canji ne mai kyau sai a yi gaskiya ne baba ashe wannan gona dai sai da aka sayar da ita ashe ya mm. gaya muku ya gaya muku maganar mm, mun yi maganar da shi yake cewa za a sai da gona hannu nake ganin abun kamar ma bai zai yiwu ba to gaskiya abin da nake so da ku ku yi addu'a Allah sa haka da alheri to amin baba to Allah ya sanya alheri baba baba a cikin kuɗin nan ina so a sai mun waya tun da dai har Allah ya sa an sai da gonan nan kuma min yadda a siyar to ina so a dan canja min waya ne ma irin wannan ta zamanin nan da ake dan daddanna wannan mai dan shafa shafa nan a sai min nema yaro yaro yaro sabon mutum ana maganar cewa za a sai da gona a sai wata wacce ta fi ta kina maganar waya ni a tunanina za ki yi maganar za ki koma gidan tsohon mijinki ni kuwa in canja miki sabon kayan ɗaki to da wannan magana kika yi to da ko nawa zan kashe zan kashe a cikin wannan kuɗi kafin a sai wata gonar. To ai ne baba da in koma gidan wannan mutumin gwanda ka sai min waya tafi muhimmanci. Ke ke da bakin ki ke faɗin da ki koma gidan wannan mutumin. Ni abin da nake so da kai baba. To idan wannan kuɗi suka zo. Hmm. Sai a ɗan ɗakuro na daga ciki a bani in ɗan ƙara jari. Gaskiya. Abin da nake so da kai. ina ganin kamar ka fi sa hankali ko da ke ko da kiwon da ya karɓe shi wannan gonar da nake so saya ta ninka waccan addu'a ya kamata ku haɗu ku yi min cewa idan ran da duk Allah ya sa wani dalili za a sai da wannan gonar sai fa ta ninka wannan da muke sayarwa sai ta ninka ta kuɗi sau hudu ko sau biyar amma baba har na fara hango a cikin tsala-tsalan dogayen riguna da su kayan makeup haka da za a dan siya mun na taya ki munna da kika faɗi wannan shawara ta ki kowa ya faɗi abin da ya ga dama amma gona dai tawa ce gaskiya ne kuma kuɗi nawa ne zan yanda na so da abina ko shawara na baku kar ku ce na yi abu kuna matsayin na, ban gaya muku to baba Allah isa kar ai sai da riga kasa riga ba fa na so irin wannan assalamu alaikum Malam barka dai kana kake sallama da ni? Ni ne nake sallama da kai dama ina so in gaya maka wani abu tun da kai shakiyi ne baka da mutunci ko? Yadda kake takama a cikin garin nan kai haifaffen garin nan ne to ni ma haifaffen garin nan ne. kuma in kana takama kai dan zamani ne ni ma dan zamani ne ni kuma idan kana takama kai ma baka da kunya to ni ma ina da marasa kunya a gida waɗanda suka fi ka rashin kunya saboda ka tafi kana yaɗa ni kana cewa wai an ɗauki yarinya an kawo min ita ina ina ina mata menene da menene to zance ya riga ya dawo min bari in gaya ma kuma yarinya ma da, da kake cewa zaka aure ta ni na je gidansu na ɗauko ta iyayenta ne suka zo suka kawo ta suka ce ga ta nan ai mata taimako shine ka tafi kana zuwa kwararo kwararo kana zagi zagi na kai fitsararren ina ne ne kai ai ba zagin ka nake ba malam yarinya ce fa da suka dauko ta suka kaka kai mata magani iya abin da suka ce kai mata kenan kuma sai ka mallake zuciyarta ka mallake iyayenta ka raba ni da ita santa nake fa ina kaunar sa to idan har ka yadda da Allah wani baya raba wani da wani kuma wani baya hada wani da wani in dai har ka dogara da Allah ai komai yana gurin Allah ko na dogara da Allah kuma na yadda da Allah amma labarin da na samu ai na zazzo gidan ana ce min bata nan bata nan da na bincike sai aka ce min ai tana gurin ka ta ma tare a gidanka to ka je ka dauko ta shine na ce ka je ka dauko ta kan nuna maka dan yau ne ni in baka kai wasa ba sai na lahanta ka alquran ba ina gaya ma ba faɗa da malam badaran ka la'anta ni kwarai kuwa saboda me za ka la'anta ni ban sani sau akan gaskiya ta wacce nake so ka san tsawon shekarun da ne ina son ta kuma rana ɗaya ka zo ka raba ni ta ka ɗauke ta ka mallake zuwa kuma ka ce za ka lahana ni ba zai yiwu ba kai ka san gaskiya kai ma to yanzu abun duka ne ni ma kana magana kai ma dan yau ni ma fa dan yau ne fa to karama mana wallahi zan iya kawai daraja ka malami ne kai kuma ba yaro bane kai shi sa nake daraja ka za ka rama a za ka rama ne ba zan rama ba amma banda haka ba zai yi ka raba ni da abin da nake so kuma ka biyo ni har gida kuma ka zo kana duka na ba gidan na. to yanzu baba na in ya fito yanzu wannan maganar fa ka je ka turo min baban naka ka gani ni ma in ne da shi mahaifin nawa mahaifin na nan turo ma to mahaifi na fi karfin ka sai dai ni kuma ni daidai da kai nake ni ina ga ma darajar malanta kake ci amma banda aka bazo ba karba da abin da nake so kuma ka zo har kofar gidan mu ka dinga duka na ci gaba da duka na ka ga abin da zai faru ba ka wal a a a ko wallahi ka ga abin da zai faru na rantse da Allah ba zan yadda ba wallahi sai ka ga gata na wallahi ba zan yadda ba kuma wala halani ba kai saka halani ba wallahi ba zan yadda ba za ga abin da zai faru kuma ba zan turo ma babana ba da kaina zan zo wallahi sai na rama kuma wallahi baka karaba ni da wacce nake so ina son ta ina ƙaunar ta karaba ni da ita sannan kuma ka zo har gidan mu ka zo ka ce zaka taka ni to wallahi baka isa ba wallahi sai na dau mataki akan ka za ga abin da zai faru malam mata malamin mata waye ike sallama baba ni ne a'a Ka dawo? Na dawo baba muna ah, lafiya. Lafiya lau. Ya hidimomi. Alhamdulillah. Masha Allah. Na yi murna da ganinka. Ai jiya kuɗi sun samu. Alhamdulillah. Kuɗi sun samu. Madalla. An kawo min kuɗi. kuma insha Allahu baba za mu fitar da kai kunya <laughs> kar ka damu Allah ya saka maka da alheri ina zuwa ina zuwa barin kawo su baba eh baba malamin mata mu kaurace shi malamin mata yana da illa kenan zuwan mu baya da amfani ɗana kana nan? ina nan baba a yi haƙuri dai inda na ajiye ne ba <laughs> kusa na ajiye shi ba damu baba yawwa ai ba ko an kawo kai kai kai ka san shari'a ka san rayuwa ba zakwa a kirga haba baba a'a a'a da ya ka ji baba in zauna ina tisa kuɗi ina kirga kuɗi na menene baba mm, mm, yaro shari'a kuɗi ko da da uba an ce a kirga baba wallahi tsakani na da kai akwai amana kuma akwai fahimta kuma akwai yadda boye su haba boye su yaushe kuma nagode dana a zauna ana nagode dana Allah kai ka lafiya baba eh ina so zan yi maka wani albishir baba na'am insha Allah wannan gida da kake gani ka fara tattara ina ka ina ka zaka koma sabo zan rabu da wannan gida ne boye dillali ma kamar tun yau in kira shi ka kwantar da hankalin ka ba kana zaune zan kira ka in ce ku zo ku koma to baba nan wani gida ne ma yadda gwamnati ta gina muku katon gida da za a baku Na gode ɗana. Kuma baka san wani abu ba ba. Na gode ɗana. Shi kansa gidan da zaka je ka tare. Eh. Ai ba sai ka tafi da wani abu ba. Ya? Gwamnati ta yi komai a cikin wannan gida. Komai? Haɓa baba. Irin kujerun nan na turawa? Baba. Baba. Eh. Sunan wannan gida shakundum. an gama komai eh, ba komai an gama komai eh, ba damuwa sai na ganka dana sai na ganka baba ana jimbul kai sai na ganka ba komai baba sai na ganka ba ba eh, komai ayya yawa ayya mana ashe ni kawai shikenan na yi gida kurin kuma na turawa yaya naga ka dawo eh ai dole baba ka ga na dawo amma ba wata matsala ba ce ba wata mushkila ba ce ba wani abu ba ne wanda za a je a ce an rai ya ɓaci ka san ita rayuwa baba da kake ganin ta babu abin da ya kai amana kuma ita rayuwa babu abin da ya kai yadda kuma shi dan adam da kake ganin sa shi ne ike siya wa kansa mutunci baba na gane ko ba haka ba na gane to bayan na tafi da wannan kuɗi na je na kai su kamfani yanzu dai kuɗi sun hau saboda amana da kana faɗa kuɗi sun hau na ji kana ta faɗar amana amana ba hawa suka yi ba baba raguwa suka yi iya ƙwarai kuwa kai a kuɗin da ka bayar baba babu dubu biyar na face ka kirga na face ka kirga saboda irin wannan malamin mata baba ba laifi na bane to ka san abin da yake faruwa saboda hanya ce mun ke zami abin nan na ce ba zan kirga ba to da muka je aka kai wa kamfani sai inji ya kirga sai iga babu dubu biyar amman dillali ya cuce ni dai haka ne ya gaya min sun cika ya gaya min sun cika ni ma wannan amanar da ka faɗa ba za ka kirga ba shi isa ya ce in kirga na ce ba zan kirga ba sun cika na yarda da shi to yanzu baba suna can suna jira na saboda ka abu ya lalace nawa ne kace dubu biyar ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biyar To gashi ga biyar din. To babu komai baba. Ga biyar din. Ba komai. Sai na ganka. To ba komai baba. Ka kirga? Ka ba sai na kirga. Ah ban yadda ba kirga. Ban yadda ba kirga. Daya biyu uku hudu. Yawa to yanzu na yadda. Baka kuma da aka ce min ba su cika ba. Ba ba ba. kudi kudi fa yanzu imani ne fa. Ai da kunya in dawo kuma in ce ma. nagode baba. Sai na jika Sai na jika Na ka eh. Kai. yaran nan anya. anya yaron nan ce min wai ba dubu biyar a ciki cuta to ina ganin cewa ba zai yi cutar ba amma kuma to Baba, ka tara mu kuma baka ce mana komai. Wallahi abin ne akwai takaici babba. Wallahi yaro magana ce ni na tara ku don in gaya muku bakin ciki ya ishe ni na rasa yadda zan mata wacce bangare zan gaya muku abin da ya faru yaron nan dai da ya cuci yarinyar nan maryam shi ne ya zo ya sake damfara ta baba malamin mata shi ba malamin mata shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to baba ya aka yi haka Baba ya aka ka yadda da mutumin nan ka san matuci ne. Wayo, ni wannan yaro fa ina tsammanin mm, da asiri a bakinsa. Da izo ya dinga gai min kalamai iri daban-daban na cewa da ya cuce ni yanzu ya ga cewa mm, wai wai gwamnati ce ta da wani tallafi da za ta yi wa mutane shi kuma an sa shi ina daga cikin 'yan kwamiti. ya ga ba abin da zai yi ishare min hawaye sai izo ya sa sunana a ciki amma fa sai an ba da wani abu wai sun zo da wani fam dubu ashirin ashirin na zo na tara ku na ce zan sai da gona ta magana kenan gonar da na sayar yanzu ya karbe kuɗin yanzu Babu wannan gona da kake cewa za ka sayar har nake magana ɗan ɗakuro wani abu a bani in ɗan ƙara jari yanzu duka ka tarkace kuɗin aka danka masa kenan wallahi wannan yaro ya karbe kuɗi gaskiya baba an yi kuskure ba dan karami ba sai dai kawai Allah ya kiyaye tsautsayi ne wallahi yarinya wallahi tsautsayi ne yanda kika san in rushe da kuka har kofar gida aji wallahi tallahi da ina wannan gurin wannan mutumin babu wani abu da zai faɗa wanda zan ni zan iya yarda da shi na so a ce kana nan wallahi tallahi tsautsayi ne kuna wannan kaga ya cuci mutane baba Wayo Allah. ga da kana ta ɓuɓɓoye mana kana magana za a canza wata gona za a yi waye amma yanzu kaga irin abin da ya janyo. Yanzu dai dan Allah dan annabi Allah ba ku haƙuri. Lokacin da na yi kamar ba a hankali na nake ba saboda ni bai ina zaton yaron nan akwai asiri. A bakinsa ina jin akwai wata lada ya hana laya a bakinsa. Da ya hana in furta in yi magana in ce ban yadda ba. To yanzu ni dai ba mu ga ta zama ba. zuwa za mu yi haccan gidansa inda muka sani yake mu je mu same shi wallahi sai ya dare wannan kuɗin baba Allah ya kiyaye a rediyo na ji cewa ana faɗa duk waɗanda suke bi suna kakkarɓa kuɗin mutane da cewa za su yi musu hanya a ba su tallafi ashe duk ƙarya ne ana faɗin haka na kusa faɗuwa in suma duk ban gaya kowa ba irinsu suna da mu je yanzu ka gani mu je mu same shi ba mu ka ta zama ba to baba a ta mun da waya ta yaushe gona da tiktok hmm. Allah ya kyauta mu je yanzu ka gani mu je mu same shi ba mu ka ta zama ba sai ya da wannan kudin wallahi baba malamin mata mu kaurace shi malamin mata yana da illa kenan Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina baban yake? Ya fita. Ina yaje? Eh to ban sani ba na ga dai yayi arwala ina ga sallah ya tafi. To masallaci yaje? Hmm, ba zai wuce nan ba. Yawo. Dawo. Hmm. Wai ya ake ciki ne maganar malamin matan nan. da kuka fita jiya da baba ni har yanzu ba mu ji wani bayani ba ya dawo bai ce komai ba kai ma yanzu ka shigo baka ce komai ba me ake ciki ne kuna ta neman nashi ne ko dai har yanzu dai ba ku same shi ba ne ko me ake ciki ina so in ji bayani tun jiya muna ta fafataka zuwa gidansa ba mu same shi ba to shine yasa ma yanzu ma na zo in samu shi baban mu tattauna mu ga me ya kamata mu yi kai gaskiya wannan abun dole sai kun yi ƙoƙari sosai akan al'amarin nan in ba haka ban aka ban mutumin nan fa ba ƙaramar cutar mu zai yi ba komai ya raba mu da shi kenan namu gaskiya ku yi ƙoƙari sosai akan al'amarin nan kaga dai shi babu da girma kai ne mai ƙuruciya ka tsaya tsayin da ka ga ka yi iyakacin iyawarka akan wannan mutumin da yake so cuce mu gonan nan aka raba mu da ita har kai ka yi ƙoƙari don haka zan je ta masallaci in same shi sai mu karasa magana to amma yaya ina da shawara guda ɗaya to to ina jin ina tunanin za mu iya samun shi a za mu iya samun hito a ina tunda na ga ba inda ba mu duba ba ba mu same shi ba farkon zuwa na wurin shi akwai wata ƙawata da ta kai ni kuma na ga mutuniyarsa ce sosai ba za ta kasa sani inda ya koma ba zan ɗan lallaba ta saboda na samu bayanin inda yake na ɗan bata baki na mata wayo za ta iya faɗa mu kin tabbatar da wannan magana take? Na tabbatar in ya so kawai sai mu je da 'yan sanda a tafke shi. A to masha Allah bari to barin jin samu baban masallaci. To ba damuwa sai ka dawo. To ki yi kokari ki yi kuma 'yan dabaru abin da kin san sai kin shigo da hikima a ciki ita ma ba kai tsaye zaki je mata da maganar ba. Ni ce ba. To ba komai Allah ya taimaka. Allah ya kwato mana hakinmu. Amin. Amin bari in shiga ciki. ai idan ya kamata a ce mu yi sauri mu je mu same shi idan mun same shi ka naushe shi a baki ka fasa ma baki duka na ne a'a baba ai magana ba ta ɗauka doka a nauti ai yanzu fitar wannan da muka yi eh. wajen ma'aikata ai mu je kaga mu rufar masa mu da karma in ya fi karfin ka ai babu wannan na kake gani karfa ne ko ba ga maji karfi ne? to idan karfi yake da shi mu rufar man mai man rudubgu a'a ba za mu ɗauki doka a ba ai wannan fatawar da muka yi zuwa za mu yanzu mu ɗauki ma'aikata mu je mu same mu sa su kama shi haka ne ko wannan haka yake to in ko haka ne mu hanzarta wannan mm, mm, mm, ofis nan na 'yan sanda na wannan kusa da malam tanko eh. inda malam tanko yake da sana'a mu je can ai na yarda da su a'a babu gidan da ya kai gidan baba daraja duk gidan da ba gidan baba bane ka kira shi a kurki doka kuma ta hukuma da kuke gani baba baya jin tsoronta ko ya take sannan ko baya tsoron takata mu ke kafa dokoki mu ke daura mutane a kujeru mu ke sauke Allah ya saka da alheri ni sunana Ibrahim Yamu Baba ɗaya daga cikin 'ya'yan baba saki da hatsi kun tantance in ba samu ba kar da a ce za a yi rance ina mu dan baba idan na shigo kauce kauce kuɗi da yaudara su ne makaman yaƙi na babu wata 'ya mace a duniyan nan da ta isa na harba masu shi ba su tasiri a kanta ba wa ya gaya mishi kowa ne zai iya tunkarar anisha yar autan baba yar gidan baba autar su kuma shalilan su if you have lost your mind you get it back in a moment anisha an ka ni ba ina da aji in har ni ne kamal baba shugaban wannan tafiya magana ta doka ce akan dukkan ku mu ne 'ya'yan baba kamal ai bambam na kawo an karban ban wasa da yaro ba mun zo mu wake kallo ni a wajena na ɗauka soyayya rayuwa ce amma tun da kin ce ke a wajen ki soyayya tsotsuwa ce duk bashi da tsuntsuwan nan ta hau sai na bi ta na sassare ta saboda haka barin fara daga kan wannan bishiya babu yani abu ba mai kama ni kowa ya babu damuwa da ranka ya kamata wa 'ya'yan baba su ne abokan baba kuma su ne farin cikin baba duk kasan nan ba mai faɗa a cikin ranka ranka duk wanda ya taɓa 'ya'yan baba ya taba baba duk abin da kake so shi za a yi duk wanda ya taɓa baba ya taɓa masifa masu iya magana na cewa ilimi a kwakwalwa yake haka hikima kuma a zuciya take hada soje guda da kuma aiki da su wannan kam sai dan baiwa idan lissafin mai lissafi ici lissafi a wani lokacin a lissafin nasa ake kada shi a lissafinsa. baba. Hajiya gaskiya lamarin ki akwai gyara. Ai in nan haka na ci amanin mai gida na Hajiya. Ya kake faɗa wannan magana? aure shekara shida kenan a ce ko batan wata ban taba yi ba yau na tsinci kaina a cikin wani hali da ban taba tunanin zan tsinci kaina ba a rayuwa amma ya baka lafiya baba tun da muka ji baka da lafiya duka hankalin mu a tashi yake dan Allah baba ka tashi saboda ba mu da wani gata a duniya da ya wuce kai ‘Ya'yan baba mashirin shirin kamal baba daukar nauyin shirin alhaji ibrahim musa dan kwairo sarkin samarin tafa bulaliyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba wanda ya bada umarni abubakar s shehu ƴaƴan baba ƴaƴan baba wannan yaro ɗan damfara ne babba ka kyale shi na gama. Yayi waccan da fara bai yi nasara ba. Wallahi wannan karan baba. Yayi